This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kilo 1530 a matsakaicin zango. masu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu yadda aka saba kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lol da kuma niya ana kuma iya jin mu kai tsaye a ko'ina a duniya duk lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Aliyu Mustapha su kuta muka sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta gano wata dabarar da 'yan Boko Haram suke yi wajen kashe mutane. yara su zo suna kama an biyo su suna kuka in sun gamta sun taru su ainihin fasa wannan bomb da suke tare da shi a cikin jikinsu ya kamata a ce duk najeriya kuke su ainihin mai da hankali sani cewa ba kowane taimako mutum ya kamata ya bada ba yanzu to kuma gwamnatin najeriya dai har ila yau ta haramta shiga da janaretoci wato injinan bada wutar lantarki cikin kasar daga 1 ga watan janairun shekarar 2016 da za mu shiga wa'annan ƙananan janaretoci hukuma ta hana kawo su gwamnatin nan ta yanzu kamar yadda ka sani ta ƙudiri niyyar samar da wuta To a cikin rahotannin da muke da su akwai ɗaya daga jihar Taraba inda ya ba wa gwamnan jihar mai yanzu wato Darius Dixon damar ci gaba da mulki a matsayin gwamnan jihar bayan da Aisha aka ce ta yi nasara. To haka kuma akwai tattauna da muka yi da wani ɗan kasuwa wanda ya faɗi alfanun kuɗin tallafin man fetur ga talaka kai tsaye. muna kuma kira da cewa za a yi waya ne akan maganar tattauna da buhari jiya da 'yan jarida game da shin yaya mutane suke kallon al'amarin amma yanzu bari mu je ga labaran duniya amma cikakku rahotanni daga eh, dubai sun ce an sami sa'ar fitowa da dukkan mutane da ke cikin wani gabjejin otal da ke garin da gobara ta tashi a cikin sayo dinnan alhamis babban sufetin 'yan sandan wannan birni janar khamis matal almizima ya ce sun tantance cewa dukkan mutane da ke cikin wannan otal din mai hawa 63 da ake kira adres sun kubuta da ransu da lafiyansu otal din dai makale yake da ɗanbin jama'a da suka cika shi domin gudanar da masha tarbon sabon shekara lokacin da gobarar ta tashi da misalin karfe tara da rabi na dare agogon dubai din duk da haka dai akalla mutane goma sha hudu sun samu raunuka otal din adres da yana nan tsallaken titi ne daga yadda otal din burj khalifa otal mafi tsawo a duniya yake a yau kuma a halin yanzu an tsaurara matakan tsaro a birnin new york na nan amurka da niyyar cewa ana niyyar shiga sabuwar shekara wanda kuma mutane daga kasashe daban-daban na duniya suke cikinsa ake kuma shirin yin hidimar tarbar sabuwar shekarar ta 2016 mai shigowa amma kuma ana fama da fargabar hare-haren ta'addanci a birnin jakarta da indonesia ana zaman ɗarɗar bayan da hukumomi suka gano wata makarkashiyar kai hari da aka shirya kawowa daidai lokacin da ake masha'ar a birnin brussels na kasar belgium ma kwata-kwata soke shagulgulan aka yi saboda tsoron farmakin ta'addanci musamman da yake ya haɗu a cikin 'yan ta'addar da suka kai hari a birnin paris har mutane da 130 suka rasa rayukansu duk daga belgium ɗin suka fito shi ma kansa birnin na paris ya soke nashi shagalin bartsatsun wuta da aka saba a kasar turkiya kuma hukumomi sun tsare wasu mutane guda biyu ne da ake jin suna shirya tafka ta'asar kai hari na kunar bakin wake akan mutanen da ke shagalin taron ko kuma taron sabuwar shekara a birnin na ankara to muna baku labarin nan daga sashen wasu murar amurka washington shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce a shirye yake zauna ya tattauna da waɗanda suka sace 'yan matan chibok ɗin da aka yi awon gaba da su daga makarantarsu a bara shugaban ya faɗi haka ne jiya a cikin hirar shi ta farko ta bayyana jama'a da 'yan jaridu a talabijin inda ya karɓa tambayoyi akan batutuwa daban-daban da suka haɗa da su batun 'yan matan cibok ɗin shugaban ya ce muddin da za a tantance kowa ya ingantaccen shugaban ƙungiyar boko haram kuma a tabbatar da ainihin da su 'yan matan suke to a shirye ke zauna da su a maganta yadda za a sako su 'yan matan ba tare da ma an gita wasu sharaɗa ba jamhuriyar congo ta bada sanarwar cewa a cikin watan maris mai zuwa ne za ta gudanar da zaben shugaban kasar bayan da aka amince da wata kuskwarima da aka yi wa kundin tsarin mulki abinda ya bai wa shugaban kasar na yanzu denis sassou nguesso damar sake tsayawa neman wani sabon wa'adin mulki a da an zaci cewa a cikin watan yulin shekarar 2016 ne za a yi zaben amma kuma sai ministan sadarwa na kasar ya fito a jiya laraba ya bayyana cewa ranar 20 ga watan maris na shekarar ta 2016 ne za a yi zaben sai dai har yanzu shi shugaba sasso bai faɗi ko zai tsaya takarar ba. To a ƙasar Burkina Faso kuma an zaɓi Salif Jalo a matsayin sabon kakakin majalisar dokokin wannan ƙasa abin da ya sa wannan mutumin da a can da rikakken hannun daman tsohon shugaban ƙasar wato Blas Kamfaure ne kuma daga baya suka barce wato ya bijire mashi yanzu ya zama mutum na biyu da ya fi kowa iko a ƙasar. An tabbatar da zaɓen Jalo ne a matsayin kakakin majalisar kwana ɗaya kacal bayan da aka rantsar da Rochmark Christian Kabore a matsayin sabon shugaban Burkina Faso ɗin. jalo da kabole dai sun haɗa karfi ne watan janairun bara suka kafa jam'iyyar npp bayan da suka tsinke hulɗa su da shi wancan tsohon shugaba kamfawari wanda aka tumbuke shi daga mulki a watan oktoban bara bayan da mutanen burkina suka ce sun gaji da mulkin shi na shekaru 27 Mun kawo muku labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta haramta shigar da kananan janareto na samar da hasken wutar lantarki, amma kafin mu ji ga wannan rahoto za mu fara ne da na sojoji wanda suka ce sun bullo ko kuma sun gano hanyoyin da ake bi ana hallaka jama'a a maganar Boko Haram. Babban hafsan tsaron Najeriya, General Gabriel oloni Shekin ya bayyana sake fasalta wasu ɓangarorin Dakarun da suka haɗar da na tsara dabarun yaƙi, cibiyar tsare-tsare na mayakan ruwa da kwamandan Dakarun da ke yakar Boko Haram wato Operation Lafiya Dole. Kana an samar da cibiyar da ke samar da bayanai kan aikace-aikacen Dakarun Najeriya a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Bugu da ƙari, hedkwatar tsaron Najeriya ta tattauna sosai bisa sabon salon da 'yan Boko Haram suka ɗauka na tayar da babamai a shiyar arewa maso gabashin kasar. Daraktan labarai na hedkwatar tsaron kasar Brigadier General Rabi Abubakar ya min karin bayani. Yara su zo suna kamar an biyo su suna kuka in sun gamta sun taru su ainihin fasa wannan bom da suke tare da shi a cikin jikinsu. Ya kamata a ce duk Najeriya su ainihin mai da hankali sani cewa ba kowane taimako mu ya kamata ya bada ba yanzu. General Abubakar ya ci gaba da cewa. Da kuma yanzu suna ainihin yin amfani da kuɗi ko kuma sadaka ko kuma wani abu dai wanda zai jawo hankalin mutane daga nan fasa wannan bambu nasu. Wannan wa'annan abubuwan da sun wakana Adamawa sun wakana a kasuwa ne masallaci ne coci ne da sauransu ya kamata a ce muna bada shawara cewa su ainihin sa wasu wanda za su rika bincike domin su taimaka ma ainihin jami'an tsaro na gane irin wannan mugayen mutane. Brigadier General Rabi Abubakar, Daraktan Labarai na Hedkwatar Tsaron Najeriya, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma sai mu tafi maganar hana shiga da janareto ko kuma injinan ba da hasken wutar lantarki da aka saba da su a Najeriya ga wakilinmu Babangida Jibrin dauke da rahoton. give Wani ɗan Najeriya kenan ke bayyana rashin jin daɗinsa da matakin gwamnatin Najeriya na hana shigowa da ƙananan injinan samar da hasken wutar lantarki da aka fi sani da IPAS Manebo tsakanin masu ƙaramin ƙarfi domin magance matsalar rashin wutar lantarki da ake fuskanta a ƙasar shekara da shekaru. Wannan malami mai suna Mr. Jacob Idowu ya shaida mani. We appeal to the federal government to please reverse this ban on the small generator. Ya ce ina kira ga gwamnatin tarayya tarayya idan za ta hana amfani ko sayar da wannan na'ura ta hana manyan ma don aka yi haka shine za mu san cewa gwamnati da gaske take alhaji sani jibrin madugu ko menene hanzarin gwamnatin kasar na hana shigowa da wayannan na'urori na samar da hasken wutar lantarki wayannan ƙananan janaretoci hukuma ta hana kawo su an faɗi dalilai na hana kawo su cewa suna fidda wani hayaki wanda yake zama illa ga ɗan adam saboda haka abin da zai zama illa gare ka ko gare ni ba zai cutar da kawai wanda ya mallaki wannan injin ba har ma wanda yake makocinsa wanda zai ɗauki iska kuma za ta ɗiba ta kai gurare kai kuma ka shaƙa ni ma in shaƙa kowa ma ya shaƙa saboda haka ciwon nan yana iya samun kowa a cikin mu gwamnatin nan ta yanzu kamar yadda ka sani ta ƙudiri niyyar samar da wuta ba ma wuta ba duk abubuwa na jin daɗin talaka saboda haka in sun tsaye da wannan doka wannan abu yayi daidai yanzu haka dai gwamnatin kasar ta sha alwashin magance matsalar wutar lantarki a kasar baban ya jibrin murai amurka daga lagos To daga nan kuma sai mu koma jihar Taraba inda za mu ji cewa shari'ar da ake tsakanin gwamnan jihar mai ci a yanzu da sanata Aisha Jummai an sake yanke hukunci a kotun ɗaukaka ƙara inda aka ce shi ya yi nasara ga wakilinmu daga jihar Taraba. yanzu ne da wannan hukunci na kotun ɗaukar ƙara a iya cewa in canjaras wato ɗaya da ɗaya a tsakanin jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar taraba da kuma jam'iyyar apc da ke neman kwace kujerar gwamna shi dai gwamnan jihar taraba architect dare disa isiyaku ya ma nuna farin cikinsa ne game da nasarar da ya samu a kotun ɗaukaka karan gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce wannan nasarar da ya samu na al'umman jihar ne haka nan ma gwamnan ya fa buƙaci ɓangaren apc da suka sha kai da su ma su zo a haɗa karfi domin tafiya tare inda ya ce yanzu babu abin da jihar taraban ke bukata kamar samun zaman lafiya. to alhamdulillah mun gode wa allah dama gaskiya kam dole za ta fito kamar haka kuma mun gode wa allah abin da dama Allah ya nufa kenan ya riga ya ba mu zaɓe ya nufa kuma zaɓen nan namu ne kuma ya sake ya tabbatar mana so don haka mun gode wa Allah. Magoyan baya duka na APC da na PDP duka dai ina so mutane su sa hankalinsu su sa taraba gaba domin rashin zaman lafiya kullum yakan kawo cin baya. to sai dai kuma yayin da bangaren pdp da kuma gwamnan jihar ke murna ita kuwa ita takarar jam'iyyar apc wanda ita ta samu nasara a kotun farko na sauraron karakin zaɓe sanata aisha jumai alhassan da kuma jam'iyyar ta apc dukkaninsu dai sun yi fatali ne da wannan hukunci to ko me yasa haka wannan ita ce tambayar da na yi wa alhaji hassan jikado da ke zama shugaban jam'iyyar apc a jihar taraban duk wani wanda ya halarci wannan kotu daga farko har zuwa ƙarshe har zuwa yanzu din nan abin da ya faru yau din ba wanda zai ce maka dukkan yan taraba dukkan masoya eh, bayan gaskiya da kuma wanda suka san abin da ya faru ba wanda zai ya ji daɗi wannan shari'a din nan sannan muna tabbatar muku za mu je mu karɓa eh, nan gaba amma mu ba mu daddara ba to ne mun garzaya za mu tafi kotu gole. kawo yanzu ko jama'a na ci gaba ne da harkokinsu cikin tsanaki kamar dai babu wani abin da ya faru yayin da a bangare guda kuma aka baza jami'an tsaro suna sha'awage cikin shirin ko ta kwana kamar dai da na gani a nan jalin gwafa da jihar ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To sai kuma mu koma maganar man fetur da ake maganar janye tallafinsa wanda muke buƙatar sanin shin ta yaya wannan abu yake shafar talaka kai tsaye ko kuma yake da amfani ita kanta ga gwamnati. Ga wani ɗan kasuwa da na tattauna da shi Alhaji Ayuba Tasi'u na wani kamfanin sayar da man fetur da ake kira Manila. To ga abin da ya ce mana. tallafi da ke cikin mai shine gwamnati tana la'akari ne da ainihin farashin man fetur a kasuwan duniya hmm. da kuma abin da take kashewa wajen sarrafa wannan danyen man fetur da take hakowa a ƙasa da kuma kuɗin sarrafa shi akan hayyar da zai zama ya zama tataccen mai sai a haɗa nawa ne man nan ya taso idan man nan ya wuce abin da gwamnati yake a hannunta kamar misali kamar yanzu ake sai da mai naira tamanin da bakwai ya zama cewan ya zama kamar naira ɗari kaga kenan an samu ƙarin naira goma sha uku a kowane litan mai to kaga tallafin da gwamnati ke bayarwa idan har ka shigo da mai a ƙasa a matsayin kana son a saida shi ko kuma gwamnati na son a saida shi a kowane sassa a cikin ƙasa an saida shi kuɗin shi tashi bai ɗaya to hmm. kaga kenan akwai bambanci ta yaya abin zai shafi talakawa ko kuma su more masa man zai wadatu ba don kuma saboda an samu ƙarin hannu na masu shigowa da man fetur kai ne za ka yi tallan kayan ka ka saida hmm. amma su 'yan ƙasa za ka ga cewa at the first instance idan aka cire din man zai iya haurawa sama hmm. amma zuwa ɗan wani lokaci aka ɗan samu wata ɗaya biyu uku hmm. shekara ɗaya man zai wadatu sannan kuma farashin zaka ga cewa yana raguwa yana raguwa har yadda zai zo a samu wani equilibrium point da hmm. kowa zai iya operate. Shin ba muna da man fetur a Najeriya ba yasa sai ake ta tunanin sai a shigo da shi? Matatun da muke da su matatu ne wanda yake gaskiya gwamnati suna kokarin ta ga cewa lalle an samu an dinga aiki ɗari bisa ɗari akan waɗannan matatu. Kasancewar rashin aikin waɗannan matatun shi yasa har ma magana shi kan shi subsidy ne ya fito. Gwamnati da mu 'yan kasuwa sai mun haɗa hannu sannan za a iya tafiya gaba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To barkanmu da haduwa masu bugo waya bari mu fara da jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna? To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaramma jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tattauna da 'yan jaridu inda ya yi maganganu da dama. Me ya fi jan hankalinku a cikin jawaban da ya yi? To gaskiya mun ji daɗin bayanan da shi Muhammadu Buhari ya yi musamman da 'yan jaridu da ya yi. Gaskiya ba maganan da ya ja hankali na musamman irin yadda ya nuna cewa fa har yanzu su za su iya tattaunawa da 'yan boko haram wajen ganin cewa an dawo da 'yan matan chibok a wannan dole ne a jinjina mushi ya cika shugaba ne mai tausayi mai kuma damuwa da abin da 'yan ƙasa suka damu da shi kuma da an kai mishi wasu tambayoyi ya ce to gaskiya magana ba zai so ya ce wani abu a kai ba saboda ana bincike musamman kamar abin da ya shafi 'yan shi'a da kuma abin da ya shafi gwamnan babban bankin najeriya ka gano shi shugaba ne bangaren da ba nashi ba ne ba zai yi magana a kai ba sai ya samu tabbacin abubuwa akan haka kuma fatan mu wannan budget din da ya eh, aiwatar eh, da ya gabatar a aiki da shi kamar yadda aka bayar a sashi a inda ya dace To mun gode daga Kaduna sai kuma mu tafi jihar Filato. Hello? Hello. Yawwa wane ne a Filato? Wa alaikum salam waye a Filato? No, Mai magana Bala Komanda ne daga Bukur jihar Filato. To Bala Komanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi bayanai. Me ya ja hankalinku a cikin bayanan da ya yi musamman ya magana sai magana shi'a maganar CBN wato bankin Najeriya da kuma Biafra. No. Watan dai to abin da bayanin da zan yi shine abin da ya shafi abubuwan da ya shafi boko haramun da sauransu da ya magana a kai gaskiya ne kuma shugaba kenan mai adalci tun da mu muka zaɓe shi kuma yanzu gashi yana ta iya ƙoƙarin taimakawa talakawan najeriya da sauransu shi kuma magana na abin da ya shafi na 'yan shi'a tun da ana nan ana bincike kuma a kai to muna fatan ubangiji allah ya sa idan aka zama bincike a san yadda za a yi mai gaskiya a baki gaskiyan shi wanda bai da gaskiya kuma doka ta yi aiki a kansa bala kwamanda daga jihar plateau tukur to mun gode bala sai kuma mu tafi babban birnin tarayyar najeriya wato abuja wane ne a abuja assalamu alaikum yawwa kana ji na hello hello to ina ganin abuja fa mun rasa layinka To da fata za a ci gaba da lalibar mu sannan kuma kar manta muna magana ne akan tattaunawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jiya da 'yan jaridu inda ya yi maganganu da dama aka kuma nuna har a talabijin na kasar haka ya yi magana akan abin da ya shafi rikicin 'yan shi'a da sojoji ya yi magana an tambaye shi akan kan maganar babban bankin najeriya ko tsohon gwamnan bankin najeriya ko shi wanda yake kai haka kuma ya yi magana akan kanu na maganar biyafara da aka tambaye shi akai to za mu so ku gaya mana me ya fi jan hankalinku akai yanzu kuma sai in ce zan maimaita mana kar a manta ana tare da sashen hausa na murya amurka a washington dc To za mu sake komawa jihar Filato amma a Jos. Wane ne a Jos? Hello? Alisu Aliyu na kofa ne ke magana daga bukur jihar Filato a Najeriya. To muna jin kamini ne ya fi jan hankalinku a jawaban da jiya Muhammadu Buhari da 'yan jaridu da aka tattauna da shi. Eh, to gaskiya ni abin da ya fi jan hankali na a game da abin da aka tattauna da shugaban kasa shine maganan boko haram. Misa. Mm-hmm. saboda gaskiya nuna jarumi ne kuma mutum ne adali ne saukin kai duka a lokaci guda to mun gode daga jos yayi mu tafi jihar jigawa wane ne a jigawa nan ne murya amurka ne wane ne a jigawa To mati dan fulani ju sai ne a jigawa to mati dan fulani muna jigawa to muna jin ka me fi jan hankalin ku je a jawaban da shugaban najeriya muhammadu buhari da yan jaridu wannan gaskiya ne jawaban da muhammadu janar muhammadu buhari ya yi mana gaskiya ya mana abinda ya kamata dama ta ainihi dama shi ya kamata a fara da shi kenan eh me kamar me kenan wannan jawo hankali da ke zai ya tattauna da kungiyoyin boko haram nan domin a samu karshe karshen tashe tashen hakunan nan a najeriya zama musamman ma gaba a kasashen to to mun gode arewacin najeriya gabar eh, to mun gode sosai to hello ga to wannan ma ina ga mun rasa shi kar amanta ana tare da sashen hausa na murya amurka a washington dc a cikin shirinmu na dare yanzu agogon washington yana cewa karfe 4 saura minti goma wanda kuma ga abuja mun samu hello salamu alaikum eh, ina muku gaisuwa da baki da yakubu mai risho ne daga abuja to yakubu ya menene ya fi jan hankalinku a cikin magana da buhari jiya da yan jarida kana jina? na eh, abin da ya yi jan hankalinmu shine magana da boko haram da kuma batun magana yadda ya yi magana tsaro da sauran abubuwa ne da suke gudana eh, eh to to misa magana boko haram ta zai ba masa kware kuma muna roƙon mm. Allah ubangiji taimaka mace game da boko haram kuma Allah ubangiji ya taimake mu samu sa a zo da wannan mata na cibo to sai mu tafi Gombe hello Sani ina ji. To wace ce a Gombe? Barka da shigowa yauwa. <laughs> Yar hijira ne. To muna ki yar wa ne? Hijira daga. Hijira. Oh yar hijira. To yar gudun hijira ce? Eh. To me sunanki? Eh. Hawa Abdullahi. To Hawa Hawa Abdullahi daga ina kuka zo kika ce gudun hijira? Daga Dambuwa. Daga Dambuwa yanzu kina ina ne a gudun hijirar? ina gombe gombe to kin ji jawaban da jiya buharin yayi ne na a ban ji ba to ya yi magana jiya shugaban najeriya an tattauna da shi inda ya magana a kan biyafara da maganar ku na boko haram da gudun hijirar nan duk da ya tattashi da sauransu shin wane matsala kuka fuskanta a gudun hijirar ne wallahi mu ba a shiga ta jejin garinmu nan har yanzu mm. eh to, to ina, ina mai gida fa da yara duka Babu, akwai yaran amma ba gida. A shi mijin fa? Kina da miji? Shi ma yana nan shi ma kuna gudun hijira tare? Eh. Eh to ya eh. aka kuka shigo nan gudun hijira din? Ina son ji eh. ya aka ya aka kuka fito daga wurin da aka fara wannan rikicin? Da wahala. Eh, kamar yaya? Mun sha wahala da haka. Eh, har mun je su biyu. To, kin ce daga Dambuwa ne kuke? Eh. Eh, Dambuwa daidai wane gari kenan? Wane ƙauye ko kuma cikin garin Dambuwa? Na? Daga cikin garin Dambuwa ko ko wani ƙauye a wurin? A, a ƙauye. Eh, me sunan ƙauyen ku? Kauji. Eh? Saudu? Kauji. Kaugi. Kaugi. Eh. Eh to daga daga kaugi me me me ya wurin yake yanzu kaugi din kuna da niyan komawa kun ji labarin a'a an samu shawo kan matsala a wurin ko makamancin haka tunda an ce sojoji suna ta maganin wayannan mutane a wurin? Wani hali suke ciki yan garin? Oh. To, to ina ga mun rasa wannan layin ta. To, hawa kenan da ta ce ita ma 'yar gudun hijira ce wanda kuma ta ce sun fito daga garin Dambuwa ne. To, wannan shine muka zo karshen amsa wayoyinku da fatan irin wannan 'yan gudun hijira din za su dinga kokari in sun samu su kira domin su dinga gaya mana irin matsalolin da suke ciki inda za mu ji ko kuma duniya ta ji. dan wasan gaba na kasar saliyo muhammad bangura ya yi barazanar kauracewa bugawa kasarsa kwallo idan har hukumar kwallon kafar kasar ta kasa magance matsalolin da suka dabaibaye ta bangura wanda ke taka leda a club din da lian yifang na kasar sin ya ce shi kam ya gaji da rikice-rikice da kuma fadace-fadacen da ke aukuwa a cikin hukumar tare kuma da katsalandan na gwamnatin kasar ko a watan oktoban da ya gabata ma wani dan wasan kasar ke kamara ya ce ba zai sami lokacin bugawa kasar wasa ba saboda zargin jami'an hukumar kwallon kasar da rashin mutunta 'yan wasa tsohon mai horar da 'yan wasan kasar burkina faso polo date ya sake komawa turkinsa mai cabo Duarte dan kasar Portugal ya dawo ne karo na biyu a matsayin kocin kasar inda ya maye gurbin Gano Turo wanda ya koma kasarsa ta Jamus domin aiki tare da hukumar kwallon kasar. Duarte dan shekaru 46 da haihuwa ya jagoranci babbar kungiyar kwallon kasar ta Burkina Faso tsakanin shekarun 2008 da 2012 inda ya sami nasarar kai kasar a wasannin karshe na gasanni biyu na cin kofin nahiyar Afirka. duk da yake kasar ta kasa tsallake matakin rukuni-rukuni a dukkan wasannin biyu shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar liberia musa biliti ya kasa samun nasarar karar da ya daukaka na kalubalantar hana shi tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon duniya ta fifa a watan jiya ne dai hukumar ta fifa ta ce biliti bai cika sharuɗan tsayawa takara ba don haka ne ya ɗaukaka ƙara a kotun musamman ta sha'anin wasanni tare da makasudin dawo da kimarsa da ya ce an ɓata to sai dai kuma kotun ta musamman ta wasanni a yau alhamis ta yi watsi da karar da biliti ya daukaka da kuma dukkan bukatun da ya gabatar mata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta yi allah wadai da mummunan harin da kungiyar boko haram ta kaddamar a nigeria. a ranakun 25 da 28 ga watan disamba da ma wasu har-haren a kasashen kamaru chadi da niger 'yan kungiyar boko haram sun kashe mutane da dama wanda ba su ji ba su gani ba ya allah a kasuwanni ko a kan hanya ko kuma a masallatai amurka na miƙa saƙon ta'aziyarta ga iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasu amurka kuma ta ce za ta tsaya da mutanen najeriya da na yankin baki ɗaya wajen ganin cewa an yaƙi ƙungiyar boko haram amka tana kan bakanta na taimakawa najeriya da makwautan najeriya wajen ganin cewa an shawo kan matsalar ƙungiyar boko haram duk da ci gaban da aka samu cikin shekara ɗaya akwai sauran aiki na tabbatar da ganin cewa mutanen chadi kamaru niger da najeriya suna zaune lafiya rikicin kungiyar ta boko haram ya shafi rayuwar al'ummomi da ke tafkin chadi inda mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar suka rasa muhallinsu da kuma 'yan gudun hijira fiye da mutane dubu ɗari da saba'in amurka na taimaka wa da shawarwari da kuma bayanan sirri da kuma horaswa da ba da motoci da kayayyakin yaƙi ga ƙawayenta na afirka a ƙoƙarin da suke yi na murƙushe 'yan ƙungiyar ta boko haram amurka na kuma taimakawa mutane da bala'in boko haram ya shafa da kayayyakin jin kai amurka za ta ci gaba da yin aiki tare da ƙawayenta a yankin domin neman sabbin hanyoyi daƙile hare-haren 'yan ƙungiyar ta boko haram da maido da doka da oda a yankin na tafkin chadi sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To yanzu kuma sai mu je ga labarai amma a takaice. to a takaice usman allah ya tsare mutanen da ke cikin wani gabjejin hotel da ke birnin dubai sun samu da sun fito bayan da gobara ta tashi a cikin sa yau alhamis a nan amurka kuma an ɗauki tsawaran matakai a birnin new york na da kuma sauran biranen duniya daban-daban inda ake shirin hidimomin karɓar sabuwar shekarar 2016 mai shigowa abinda ake son a yi a can dubai din lokacin da wannan gobara ta tashi To sai mu ce Allah ya kyauta ya tsare na gaba. Da takaitattun labaran muka kammala shirin namu na wannan dare sai kuma da safe in Allah su da duku duku za a ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin a madadin shi wanda ya bada umarni Daniel Brown sai Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatarwa sai kuma injiniyar mu ta yau ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.